wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wani lokaci da muke yin karatu mu na tafsir a kowane lokaci idan wannan saboda munasabar wata mai albarka watan ramadan to da izinin allah ta'ala a wa'in kwanuka ma za mu duba abin da ya sawaka muna fatan Allah ta wata wa ya mana jagoranci Allah kuma ya arzita mu da faɗin abin da ke daidai bisa tsawa ba da ya dace da sunna da kuma abin da magabata na gari suke a kan shi kazalika muna rukun Allah shi zartar da mu da aluka na gari a cikin wannan wata mai albarka to lallai dai awar usman da ba shekarar da ta gabata ba a yi karatu ba saboda matsalolin da yawan suka sani waccan shekara cikin suratu tauba muke amma dai a yau kamar da yawa suka sani ɗaya ne ga watan ramadana shekara ta 1442 wanda ya dace da sha uku ga watan hudu shekara ta ɗaya a kalandar turawa kamar da faɗa muna cikin suratul tauba ne sannan karatu na ƙarshe a wacin shekara mun kwana ne akan aya ta ɗari daidai da haka yanzu da izinin allah ta'ala za mu tashi kan aya ta ɗari da ɗaya aya ta ɗari da ɗaya a cikin suratul tauba وممن حولكم من الأعراب منافقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن أعلمهم سنعذبهم الذين اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ نعم. من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم نعم <coughs> سمعت ممن حولكم من الأعراب منافقون wato daga cikin waɗanda suke a gefen ku na mutanen karkara akwai munafukai wa min ahalil madinati kazalika daga cikin mutanen madina maradu alal nifaq wato sun kware da munafuci ko maradu alal nifaqi sun doge akan munafuci. la ta'lamuhum Allah tabaraka wa ta'ala ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama baka san su ba nahnu na'lamuhum mu ne muka san su sanu'azibuhum marrataini za mu musu azaba har sau biyu ثم يردون إلى azabin عظيم sannan a mayar da su da zuwa ga azaba mai girma wa akharuna atarafu bi dhunubihim kazalika akwai wasu kuma na daban wa'anda i'tarafu bi dhunubihim sun yi ikirari sun yi hurci da zunubansu su wa'anda mutane da suka yi hurci da ikirari da zunubansu khalatu amalan saliha sun garwaya aiki na gari wa akhara da wani kuma wanda yake mummuna asallahu an tuba alaihim lalle Allah Ta baraka wa ta'ala zai karbi tubansu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah Ta baraka wa ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne khudh min amwalihim sadaqa ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu tutahhiruhum wanda za ka tsarkake su wa tuzakkihim ka tsarkake su sosai biha da ita ko wa tuzakkihim biha ka daɗe su da ita wa salli alaihim yi musu addu'a ko wa salli alaihim yi musu salati inda ka sakanun lahum lalle addu'arka da tsuwa ce gare su inna salataka sakanun lahun lalle salatinka da tsuwa ne gare su wallahu sami'un unayi Allah tabaraka ta'ala mai ji ne masani to wani jirin ayoyi da karanta sun zo ne bayan bayanin da Allah tabaraka ta'ala ya yi game da صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لما وإن ستبيسوا لكوتا كاوا Allah ya faɗi matsayinsu دفل لنسوا دمرتبسوا martabasu الخير اللي كان دمسوا tanada to bayan wannan bayani da ya shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da bayani matsayinsu to sai aka zo da bayani wanda ya shafi bangaren munafukai shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wato Allah tabaraka wa ta'ala yana magana da musulmi wato ya ku musulmi wa mimman hawlakum min al-a'rab daga cikin waɗanda suke gefen ku shine wa mimman haulakum daga cikin wasu ke gefen ku wanda suke gefen ku kenan wanda suke gefen madina domin musulmi a wancan lokaci jumlar su suna tattare ne a madina to dai ce wa mimman haulakum daga cikin wayan suke gefen ku bi ma'ana wayan suke gefen madina min al-arabi na mutanen karkara ko ƙauyawa munafiku da akwai munafukai wa min ahalil madinati kazalika daga cikin mutanen madina ɗin ma akwai munafukai malamai suka ce da Allah tabaraka wa ta'ala ce wa mimman haulakum min al-arabi munafiquna ita kalmar munafiquna aka ce sifa ce ga mahzuf takadirin zancen wa mimman haulakum min al'arabi qaumun munafiqun a cikin wayanda suke gefe ku na mutanen karkara akwai wasu mutane wayanda suke su munafukai ne haka kuma faɗarsa wa min ahalil madinati shi ba wannan wurin aka ce akwai wani mahzuf wurin wanda yake cikin wancan jumla ne ba sai an haɗe shi ba shi yasa adadin sa ya wadatar taqdirin sa min ahli madinati qaumun munafiqun haka kuma daga cikin waɗanda suke mutanen madina ne akwai su mutane su wamu na hukai ne ina fatan gani babin nufi a nan dai allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatarwa musulmi cewa a zagaye da madina akwai ƙauyawan da suke munafukai ne kazalika cikin ƙwaryen madina ma akwai wasu mutane waɗanda suke suma munafukai ne wanda shine wa min man hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati sai ce maradu ala nifaq maradu ala nifaq maradu ala nifaq wasu malamai suka ce ma'anar maradu ala nifaq ai maradu wa maharu fihi wato sun kware sosai a munafurcin ne maradu sun kware sun samu mahara sosai a cikin munafurcin waɗansu malaman kuma suka ce maradu shine aqamu wa asbatu alayhi wato sun tsayo akan munafurcin kuma sun doge sun tabbata akan shi abin nufi da munafukan sun iya munafuci su san gaske sannan sun tabbata ko sun doge akan wanda munafucin to sai Allah tabaraka ta'ala ya ce la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum to ita wannan eh, jumlan maradu alal nifaqi kafin la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum malamai suka ce jumlar maradu alal nifaqi wato za ta iya zama sifa ce ga su munafukan ina fatan gani ah, saboda munafiquna da aka faɗi na kira ne to da jumla ta biyo bayan na kira to za ta zama sifa ce ga ita na kira ne saboda ka wa min ahlil madinati qaumun munafiquna maradu ala nifaq to mutane ne waɗanda suke sun kware sun iya munafunci ko sun tabbata akan shi sun doge akan sa waɗansu malamai suka ce a'a da yake akwai alamar tsayawa wurin wa min ahlil madina kai waqafi a wurin sai suka ce maradu ala nifaq wannan jumla ce musta'nafa kun gane ko jumla ce wace take wato sabo jumla ce takadida sa suka ce shine hum maradu alin nifaq su sun kware akan munafici to abin nufi su wa'annan kawayawar da kuma mutanen da suke cikin kwaryar madina wa'anda aka tabbatar da cewa munafukai ne su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam la ta'lamuhum na hannu na alamuhu amma kamar yadda za mu gani akwai bayanan da malamai suka game da wannan a tantancewa kuwa ah, su a arabu din na wanda an jehin madina wallahu alam malamai suka ce su ne kabilar wato juhaina da muzaina da su kabilar gisar da kuma kabilar ashija to cikinsu ne aka samu wanda munafukan na gungun kauyawa almuhimmu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ce baka san su ba amma mun mun san su to wannan shi yake gwada ma yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san gaibi ba domin da ya san gaibi da da Allah bai ce mishi ga munafukai a zagaye da ku wasu ma suna cikin gari Madina amma a ce kai baka san su ba la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum annabi ba abin da sani da gaibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai abin da Allah yayi masa wahayin sa in Allah masa wahayin abin da yake gaibi ne to da wannan wahayi na Allah sai ya san abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye a gaibin sa amma haka itlaqan kace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san gaibi wannan ba hurumin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wato ba hukumin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ba sannan kuma ba wai daga darja annabi ne ba ba girmama annabi ne ba ba daga darja shi bane baka zo ka ce wa annabi ya san gaibi kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athu wannan ita ce ka'ida amma muka ce idan Allah tabaraka wa ta'ala yana buƙatar ya sanar da annabi wani abu sai ya sanar da shi ta hanyar wahayi ina fata gani saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala shine alimul ghaibi wa shahadati shine wanda ya san abin da yake gaibi ne wanda yake a bayyane wato sannan baya bayyanar da gaibin sa ga wani ila man yasfa min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rafada wannan ita ce kaida to Allah tabaraka wa ta'ala dai ya san su to sai malamai suka ce ko ne wanda aka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san wa'annan munafukan ba sai suka ce wannan yana nufin a daidai lokacin da wannan aya take sauka wato a halin da ake wannan magana annabi bai san su ba sallallahu alaihi wa sallama wanda kaga wannan baya kore a ce nan gaba Allah ya sanar da shi su sannan kuma suka ce wannan yana nuna a daidai lokacin da aya take sauka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama bai san su bi a ayanihim kullihim ba shi duka ya san su da wani da wani ne ga su ya kirga su a daidai lokacin da wannan nasu yake sauka a nan bai san wannan ba shi ne ma'anar la hannu na alamuhum da muka ce wannan baya nufin cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala ba zai sanar da shi su ba shi yasa daga ƙarshe wato ce daga baya kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi ya san wasu daga cikin su Allah ya sanar da shi wasu daga cikin su dalili Allah tabaraka wa ta'ala gani da wayannan munafukai yace walau na sha'u la araina kahum fala arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahadil qawli wallahu a'lamu bi a'malikum Allah tabaraka wa ta'ala ce walau na sha'u la araina kahum ce da mun ga dama sai mu nuna maka su ce wani da wani duk a gwada maka su a ce su ne munafukan yace fala ta'rifa wato fala arabtahu bi simahum yace kuma wallahi da zaka san su da alamomin su Allah in ya ga dama sai nuna maka su kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta daga san su da alamomin su to sai ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli ce amma tabbas da sannu za ka san su a cikin lahanin kauli da suke yi irin magana ta banza da suke yi su wani wannan su faɗi wannan wallahu ya alamu a'malakum Allah tabaraka wa ta'ala ya san ayyukan wannan yana gwada cewa kenan daga baya Allah ta baraka wa ta'ala ya biya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu daga cikin wannan munafikan kuma ya san su wannan shi yasa hadisi ya tabbata riwayoyi muta'addida cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa zai fatul yamani ya faɗa mishi sunayen wasu ayan ya ce munafukai ne mutane ne hasabar riwaya ta ake cewa sun kawo da mutum goma sha hudu ko sha biyar da biyar da ba zai faci dukkaninsu munafukai ne to kaga a yayin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum muka ce kamar da malamai suka ce wannan yana nufin daidai lokacin da wannan nasi yake sauka amma daga baya Allah ya sanar da shi su ina fata gani shi yasa ya sanar da Huzaifa wasu daga cikin su wannan munafukan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu wa'i ya ce sanu'azzibuhum marratayn za mu musu uquba da azaba marrata ne har sau biyu Allah ya ta'adda musu azaba har sau biyu to menene ma'anar azaban da za a musu sau biyu sanu'azibuhum marrataini an samu riwaya daga Imam Qatada rahimahullah ya ce ma'anar faɗin Allah ta baraka wa ta'ala sa da azimuhum marratai ne za mu musu azaba har sau biyu ya ce marratan fi duniya wa marratan fil wato gina azabun fil wa azabun fil shine marratayn suna nan duniya za musu azaba dan suka shiga cikin kabari kuma za musu azaba ta kabari shine marratayn ibn zaid wato abdurrahman kenan rahimahullah yace wadan Allah tabaraka wa ya ce azaba shi za a musu a duniya da kuma cikin kabari ya ce amma azabun duniya fal amwal ce wa'anda munafukan azabar da za a musu a duniya shi ne dukiyoyi da za a ba su da yaya a ba su dukiyoyi da yaya sai dukiyar ta zama azaba gare su yayan ma su zama azaba gare su ce haka abin yake kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم هو أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون yace wala ta wajibka kada dukiyoyinka a kada dukiyoyinsu ba su su baka sha'awa ko ka su burge ka ka rika mamaki abin da aka ba su da dukiya wa auladuhum da 'ya'yansu abinda aka ba su da dukiyoyi da aya wannan kada ya baka mamaki nama yuridu Allah an yu'azzibahum biha fid duniya. shi Allah ta tabaraka ta'ala yana nihi musu azaba da wannan dukiyar da ayan da aka ba su fid dunya wannan shine marratul ula wa tazhaqa anfusuhum rayukan su kuma su fita daga gare su wahum kafirun alhali suna kafirai shi to wannan azabar da za a yi musu ta hanyar dukiyar da aka ba su da ayan da aka ba su a nan duniya da ma yuridu Allah ya azibahum fi wannan shine azaba ta farko yace amma azaba ta biyu yace shine azabul qabri zaman da za a cikin kabari wannan shine sanu azibuhum marratayn Allah ke aka musu wannan azaba a duniya suka shiga cikin kabari kuma Allah azabtar da su marratayn kenan marratan fi dunya wa marratan fil qabr sai ce sun mai yuraduna ila azabin azim sannan za a mayar da su ya zuwa ga azaba mai girman gaske sama da wanda aka musu duniya sama da wanda aka musu cikin kabari wanda ita ce azabar lafiyar Allah ya mana kariya to wannan shine wa'id da mummunan tanadin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa innan munafukai dama munafukai mugaye mutane ne wanda Allah ya musu tanadi mai hadarin gaske innal munafiqina fi dharkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira saboda ka su a cikin kwazazzabo na ƙasa da wuta to shi yasa azaba mai girman gaske tana jira su a gobe kiyama Allah ya kage mu da haka matsala ta annifaq ko zahira ta nifaq zahira ce mai hadarin gaske wajibi ne ga kowane mutum musulmi ko menene mukamin mukaminsa ko me matsayinsa ko wani irin mutane ke hulɗa da su to ya tabbatar da cewa ya tsarkake zuciyarsa daga munahuci kamar da aka sani ba wani abu ne munahuci ba illa ɓoye kafirci a zuciya da bayyanar da musulunci a zahiri mutum ya zama ma'abuci huska guda biyu don wani abu ya haɗa shi da arna wani majalisi ko wani mitin ko wata alaƙa sai ya nuna shi yana tare da su shi zarafin musulmi ya ce yan ta'addi ne mutanen banza ne ka dole shi yana tare da arna yadda cikin musulmi kuma sai a je umra tare da shi Aje umra tare da shi aje masallaci aje juma, aje kaza tare da shi to irin wannan abu ne mai hadarin gaske Allah ya kage mu duk wanda yake da irin wannan zahira to lalle yana buƙatar ya tuba tawbatar nasuha in ba haka ba abinda wayannan ayoyin suke faɗa to shi shine makomarsa Allah ya mana kariya to sai ce wa akharuna wa a atarafu bi dhunubihim wa akharuna ce to sannan akwai wasu kuma mutane ne na daban su kuma i'tarafu bi dhunubihim sun yi ikirari sun yi hurci da zunubansu khalaqu amalan salihan sun gauraya ko sun cuɗanya aiki na gari wa akara sayya'a da wani kuma wanda yake mummuna asallahu an yatubu alaihim akwai kyakkyawan fatan Allah zai karbi tubansu wato lalle tabbas Allah zai karbi tubansu to ita wannan aya ita ma wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayya'a asallahu an yatubu alaihim da farko malamai suka ce a ita ayar wato ta sauka ne a cikin sha'anin wasu mutane na muminai akwai su gungun jama'a na muminai wanda suka yi takhalluf ba su je wurin yaƙi ba sannan babu wani uzuri a tare da su kazalika ba su zo wurin annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ba suka gabatar da wasu uzurra na ƙarya ba su ba su yi da ƙarya ba ba su ce ga uzurin da ya hana su tafiya bisa ga ƙarya ba ina fatan gani ba su da wani uzuri kazalika ba su yi da ƙarya ba amma suka fito ƙwaro-ƙwaro suka faɗi laifinsu cewa lalle sun yi jinkiri kuma ba wani uzuri a tare da su wanda malamai suka ce akwai wani eh, sanannen mutum sahabi wanda ake ce da shi abu lubaba yana tare da su sana ko su adadi na sahabai a tare da shi to sai zama wa'annan mutane da suka yi wannan kuskuren na jinkirin zuwa yaƙi ko rashin zuwa wurin yaki ba tare da uzuri ba mutanen kirki ne suna da ayyuka nagari da suka yi kuma a daidai wannan lokaci sai ga sun afka cikin wannan laifi na ƙin zuwa wurin yaƙi sai suka yi aiki wanda ya yi kama da aikin munafukai amma su mabancin su da munafukai walhamdulillah ne cewa ba su yi ma'anar da kanya ba bal sun nuna su masu laifi to akan matsalar su ne malamai suka ce wannan aya ta sauka Allah ke da labarin su amma dai malamai suna cewa dukkan wasu mutane daga cikin al'ummar musulmi wanda zama cewa suna da ayyuka na kirki da suka yi sana ɗaya ɓangaren sun durmuya kuma cikin wasu ayyuka na sabon Allah su suka ce wannan aya ta haɗa da su wato ayat amma ce وإن كان نزولها لسبب خاص ina fatan gani ko da kace ta sauka ne asasan saboda matsalar wayannan mutanen to ma'anarta dai amun ne a cikin dukkan waɗansu mutane da suka sifanta da irin wannan sifa na cakuɗa ayyuka na gari da ayyuka wanda suke ba da kyau abinda aya suke cewa wa akharu da akwai wasu mutane na daban itarrafu bi dhunubihim wanda suka yi ikirari da zunubansu sun yi hurci da zunubansu sun yarda su masu laifi ne khalatu amalan saliha sun cuɗe wasu ayyuka na gari wa akhara sayyi'a da wani kuma aiki wato sun cuɗe aiki na gari da wani aiki wanda yake mummuna kenan suna da ayyuka na kwarai a lokaci guda kuma suna da ayyuka ne munana kun gane ko to a nan wani wajen wa amalan saliha wa akhara sayyi'a wanda su malamai suka ce wa akhara din nan ita wawu din wallahu alam suka ce ba wawu akum tace amma wawu ce tana da ma'anar ba wato wa amalan salihan bi akhara sayyi shine ma'anar sa wa amalan saliha sun cutanya wani aiki na kwarai bi akhara sayyi da wani aiki wanda yake ni mummuna ne ma'anar wa akhara sayyi'a wa akhara sayyi'a bi ma'ana bi akhara sayyi kun gane ko wawun tana da ma'anar ba a ne suka ce waɗansu malamai kuma suna su falsafa wadda ba wannan ba suka ce ita kalmar salafu ita zaka fassarawa da ma'ana amalu ko amilu ina fatan gani amilu saboda ka takadirin zancen shine wa akaru na atarafu bi zunubihim amalu ko amilu amalan salihan wa akhara sayya khalaqu bi ma'ana alimu khalaqu yana nufin alimu wato sun yi aiki aiki na gari wa akhara kazalika sun yi wani aiki sayya wanda yake mummuna ina fata gaji, idan ka fasara khalaqu da ma'ana amilu shikenan ba sai ka dauki cewa wawan yana da ma'anar ba'un ba a shahid wa'annan mutane ayyuka iri biyu suke da shi ga na kwarai ga mummuna amma suna da ikirari da itirafi da zunubansu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce afallahu an yatuba alayhi dan li tabbasu inna Allah zai kalli tuban su riwaya ta tabbata daga Abdullah bin Abbas da sauran magabata cewa asa a cikin zancen Allah tabaraka wa ta'ala tana tabbatar suwa zake yi wato idan a sa wala Allah da ake ce musu rufu ne na taraji to a cikin sashen Allah ba magana taraji ne ba wato tabbatarwa ake yi asallahu wato lalle Allah an yatuba alaihim zai karbi tuban su to shi yasa yazo a riwaya Imam Bukhari a kitabut tafsir kenan wato yake ba da labari cewa kamar da samura bin jundub yake ruwaitowa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce atani allailata atiyani fabta'athani fantahaya bi ila madinatin mabniyatin bi labani zahabin wa labani fidda yace tani laila atiyani ce waɗansu mutane wanda suka zo su biyu sun zo wurina to kamar yana ba da labarin abin da ya gani a cikin bacci fabta a sani ita sai suka da ni suka tafi da ni wanta bi ila madinatin ce sai suka tafi sai da suka je da ni gurin wani gari wani birni shi wannan garin ko birnin ya ce Mabni mabniyatin bi labani zahabin wa labani fidda an gina garin ne da tubali ko blok na azurfa da blok na zinari blok na zinari da blok na azurfa aka haɗa aka gina wannan garin saboda ka ginin garin gaba ɗayansa zinari ne da ni da azurfa wanda shine fantaha ya bi ila madinatin mabniyatin bi labanin bi labanin zahabin wa labanin fidda sai ce fatalaqana rijalun shatarun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in ce sai waɗansu mutane kawai suka zo suka haɗu da mu a wannan garin kyakkyawan gari irin wannan da muka shiga ciki ko muka isa wurin sai fatalakka na rijalun sai waɗansu mutane kawai suka hadu da mu Wai na mutane sifan su shatarun min khalqihim ka ahsan wato ka ahsani ma anta ra ka ahsani ma anta ra'in yace rabin halittarsu kyawun shi wato kamar mafi kyawun abin da ka iya gani wato duk abin da ka iya gani na kyawun to ka sawara rabin halittarsu ya fi haka kyau rabin halittarsu wato kyawu ne sama da abin da ka taba gani wa shafarun minhum ka aqbahima an tara'in shi amma rabin su kuma yana da muni sama da irin mummuna abin da ka taba gani rabin halitta su kyakkyawa kyawo na ƙarshe rabin halitta su kuma mummuna mummuna wato muni na ƙarshe yake kala sai su wayannan mala'ikun kenan guda biyu da suka zo cikin suran mutane suka tada annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zo da shi wurin wannan birni har ya ga wayannan mutane sai suka ce musu kala lahum sai mala'ikun suka ce wa mutanen wayanda suke da sifofi guda biyu sifa guda kyawu kyawu na ƙarshe sifa guda muni muni na ƙarshe suka ce musu izhabu faqa'u fi zalika an nahr suka ce ku tafi ku fada cikin wannan korama suka nuna musu ta korama suka ce ku je ku fada cikin ta fa waqa'u fihi ce kawai sai suka mutane suka fada cikin korama sun maraja'u ilaina ce sai suka dawo gurin suna dawo wurin mu zahaba zalika su'u anhum suna dawo sai duk wannan munin na ɗaya ɓangaren jikin sai zama ya tafi ba shi sun dawo kyawawan mutane wa saru fi ahsani sura sai suka kasance cikin mafi kyawawan sura kala ne sai su malaiku suka ce da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama sai suka ce hadihi jannatu adnin ce wannan garin da kake gani shine aljannar zama aljanna kenan wa hadha manziluka suka na masa wani wuri suka ce nan kuma shine wurin zaman ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace sannan sai suka ce da shi amma alqawmu alladhina kanu shatarun minhum hasanun wa shatarun minhum qabih ce amma mutanen da suka kasance shakarun minhum hasanun wa shakarun minhum qadim wanda suka kasance rabin halittarsu mai kyau rabin halittarsu kuma mai muni yace fa innahum khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a ce to su ne mutanen da suka cuɗanya aiki na gari da kuma wani aiki mummuna fatajawaza Allahu anhum shi sai Allah ya yi musu a shahid mutanen nan surar da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama su sun kunshi sura guda biyu a jikin kowane daga cikinsu sai bangare mai kyau sai bangare mai muni sai aka ce su shiga cikin korama suna shiga cikin wata korama suka fito sai kawai duk muni ya tafi a jikinsu to da ƙarshe shine mala'ikun suke gaya masa cewa waɗannan mutane su ne waɗanda khalaqu amalan salihan wa akhar sayya sun yi aiki na gari a ɗaya bangare kuma sun yi aiki mai mummuna kenan abin da kake gani na surar jikinsu mai kyau shine tasirin aikin su na gari abin da kake gani na surar jikinsu mummuna shine tasirin aikin su mummuna amma da ƙarshe sai ce fata jawo sallahu anhum sai Allah ya yi musu to shi yasa cikin ayan ma bayan ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayya sai ce asallahu an yatuba alayhi lalle Allah zai kan tuban su to shi yasa malamai suka ce dukkan wani musulmi wanda yake da aqida sahihiya ya mutu bisa ga tauhidi babu shakka ana masa fatan wannan domin zai zama cewa yana da aiki na gari kuma lokaci guda yana da aiki wanda yake mummuna to da kashi dai Allah tabaraka wa ta'ala zai yafi saboda ka wannan aya malamai suka ce akwai raja ƙarfa ga musulmi a cikin gaskiya musulmi za ka gan shi idan dai ba cewa kai annabin Allah ne ba ga maganin musulmi ko wani sai ka same shi yana da aiki na gari yana da aiki mai mummuna ba wani mutum zaka ce da shi duk gaba da aikin sa na kwarai ne ba ka da wannan mutum dan ba ma su ne ba sannan musulmi ba za ka ce da shi dukkanin aikinsa kuma wato mummuna ne ba musulmi wanda yake muka ce yana da kalmar shahada da tauhidi sahihi ba za ka ce duk gaba da ayyukan sa mummuna ne ba ba zai yi wa to saboda ka sai a samu kenan akwai wato sifa ta ce cewa khalaq wa amalan salihan wa akhara sayya to da kashe ruwa da mutane Allah zai gafarta musu sai muka ce wannan tana daga cikin arja ayatin fil qur'an ko arja ayatil qur'an ina fatan gaji to kashe Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah ghafurur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne kadalika mai rahmanin shi yasa ya gafarta musu sai ce hudu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tukhud min amwalihim sadaqa ka kabi sadaqa daga cikin dukiyoyin su tutahhiruhum da zaka tsarkake su wa tuzakkihim biha da zaka tsarkake su tsarkakewa na sosai da ita wato at tahhir wa tazkiya wadansu malamai suna cewa dukkanin su wato kalimatani ne mutaradifatani duka suna nufin tsarkakewa amma da shari'a falsafa shi ta luga yake cewa idan ka ce tazkiya wato ablagu min at-tahir to aka tutahhiruhum da zaka tsarkake su wa tuzakkihim da kuma zaka tsarkake su tsarkake wannan sosai ina fatan gadi a wadansu malamai suka ce tazkiya wato yana nufin annama ko al'imma wato haɓaka abu saboda ka tutahhiruhum da zaka tsarkake su wa tuzakkihim biha da kuma za ka haɓaka dukiyar nasu da wannan sadakan da ka karɓa a hannunsu to wannan sai zama cewa yana nufin don ba da sadaka to yakan tsarkake shi wanda ba da sadaka daga zunubansa sannan kuma a lokaci guda yana sa dukiyar ta haɓaka shi ne wasu zakihin biya kun gane ko to wannan shi ne malaman tafsiri suna magana akan cewa ita wannan aya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha har zuwa ƙarshe wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa ayar ta sauka ne wato game da matsalar su wayancan mutane da muka faɗa su akharuna asarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayya ba mu ce asalan ana cewa dalilin saukar ta shine ga su abu lubaba da wasu da suke tare da shi wanda suka jikiri daga zuwa wurin yaƙi ba babu uzuri tare da su sanan ba su karya ba kuma suka yi tarafi da zunubansu wasu malamai suka ce wayannan mutanen su ne sai suka bayan sun sun gabatar da kansu a matsayin cewa ba su da uzuri kun gani to sai suka ɗebo wani abu da dukiyoyinsu suka gabatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa a karba a matsayin sadaka wanda wannan shine tuba ga Allah da suka yi kun gani to suka ce su ne Allah tabaraka wa ta'ala cewa annabi alaihi salatu wa salam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu su ka dukiyoyinsu sadaka matsayin tuba ga Allah to ka karba mana sai a tsarkake su da wannan kuma a haɓaka dukiyar nasu da wannan ko a tsarkake su tsarkakewa na sosai da wannan sadaka da ake karɓa daga hannunsu wasu malamai ko suka ce a'a ba lalle ne wannan zama cewa wanda mutane ake magana a kansu ba saboda waɗansu ah, ruwayi da za a samu dangane da da cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ka karbi sadaka sannan kuma wato yayi addu'a ko yayi salati wa ga wanda suka kawo sadaka din wato ba kadai sai su abu lubaba ba da haka suke cewa ayar ko dai ta zama cewa tana magana ne akan sadaqatul fard to sadaka ta zakka dan mutane suka zo da zakkan su annabi ya karba karban zakkar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya a hannunsu to zai tsarkake su kuma zai tsarkake su tsarkakewa na san gaske ko kuma zai haɓaka dukiyoyin nasu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai musu addu'a suka ce da ma dukkan wata irin sadaka da mutum zai iya kawo wurin annabi alaihi salatu salam ina fatan gani to wannan shine saboda haka shi yasa riwaya ta tabbata cewa abdullahi bin abbas yana cewa ita wannan ayar kamar da muka faɗa tana magana ne akan sadaqatul fard sadaka ta farilla ba wai kawai sai sadaka ta shafi su abu ba ba a fahimta haka shi yasa kamar da alhafiz ibn kathir ya faɗa cewa wasu daga cikin wani suka zamani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka kasance lokacin da annabi yake raye suka shirya dukiyar sadaka sai su kawo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka suka ta yi tsawon lokaci to da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wafati to sai suka ce yanzu babu wanda za a kama zakka babu wanda za a kama zakka tunda annabi sallallahu alaihi wa ya rasu domin Allah yana cewa kun min amwalihim sadaqatan tufahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kace wannan da annabi ake shi aka ce ka zakar sannan shi aka ce mutane addu'a yanzu annabin baya nan saboda ka babu wanda zai tsaya matsayin bi annabin kenan da aka suka ce ba wanda za su ba wanda su zakka suka dauke da matsayi har abu ya kamayi al'amarin su ya bayyana abokan abubakar lafa anhu da haɗin kan sauran sahabbai suka ja hankalinsu amma ba su gamsu da jan hankali da aka yi musu ba da kashi eh, abubakar rasu yallahu anhu da sauran sahabbai suka yaƙe su kamar da yawan suka sani a tarihi a shahid ana kawo wannan magana ne don nuna cewa hurgumin amwalihim sadaqatan tuzakihim wa tutahhiruhum biha wato magana ce amma magana ce amma ko da ya inganta cewa ta sauka li sababin khas kun gane ko to sai ce wa salli alaihim ko kai musu addu'a ko wa salli alaihim kai musu salati salli kun sani fi'ili ne amr mushtaqu min as-sala shi kuma as-sala a lugha yana nufin addu'a sannan kuma akwai as-sala istilahan wanda yake nufin ah, yin salati kamar da ake cewa ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fatan gani to saboda ka sai ka ce wa salli alaihim kai musu addu'a ko wa salli alaihim kai musu salati kun gane to wannan shine in ka ce wa salli alaihim kai musu addu'a wato yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi sadaqat a hannun wayanda suka bada sadaka to sai musu addu'a da rahama da alkhairi da neman gafaran Allah ko gane ko idan kuma ka ce wa salli alaihim kai musu salati to sai annabi musu salati ce Allahumma salli ala fulan ko in ka kawo sadaka sai annabi karba ce Allahumma salli ala ala wani kamar da ake ruwa cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan yi addu'a ga wanda suka kawo sarka kuma yana ma musu salati zahiran imam bukhari da imam muslim sun ruwaito hadisi daga abdullahi bin abi aufa abdullahi bin abi aufa yake bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan aka zo mashi da sadaka ta mutane to sai musu salati yakan yi musu salati shi ana cikin haka sai babana ya zo da sadaka shi abu aufa kenan ya yi ya kawo tashi sadaka wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi bin abi aufa ya ce sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbi sadakan daga abu aufa faƙala sai ce allahumma salli ala ali abi aufa shi allah kai salati ga iyalan gidan abi aufa kaga wanda ya gwada annabi yakan yi addu'a kuma yakan yi ma salati ya ce allahumma salli ala fulani ina fatan gani to wannan shine saboda ka da wanda malamai suka ce aya tana nuna yadda Allah tabaraka wa ta'ala shar'anta idan masu sadaka sun ka kawo sadakar su ga shugaba ko mai karban zakka ko mai karban sadaka to ya karba sa zai musu addu'a ta alkhairi bal ma ga yadda aya take gwadawa da hadisin Abdullahi bin Abu Awfa ya musu salati ma wannan daidai ne shi yasa malamai wasu wasu suke cewa wannan ya gwada shari'ancin wato yi ba mutum salati istiklalan saboda irin wannan dalili yawa ka ce Allahumma salli ala fulani wato al'aslu akan yi salati ne ga annabawa istiklalan bi ma'ana in ka ambaci annabi Musa kai masa salati ka ambaci annabi Ibrahim kai masa salati ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa salati wa haka to akwai Abin da aka shar'anta kuma in ka ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ka masalati kai ma alayen sa salati bal ma kuma kai ma sahabban salati kuma kana eh, ya inganta za a yi salati ga tabi'ai ila mudini ma ina fatan gani wannan wannan sanannen abu ne to amma sai suka ce kai wa mutum salati istiqlalan shi kadai a lokacin da shi ba annabi ne ba suka ce irin wannan dalili ya hukunta haka ne ya halatta tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa kina kai ma kana ya ce Allahumma salli ala fulani saboda ya wani aikin alkhairi irin wannan kun gani amma suka ce ba wai haka kawai a hasta sai wani mutum shi kadai a ci shine zama salatu ba kun gani ce a hasta sai wani mutum shi kadai ne za zama salati istiklalan ba kamar yadda ya shi a suke yi to kaga su yan shiya ba tare da la'akari da wani aiki na musamman da wani yi ba haka kawai za a ce wani tun da kaza ne kawai a ce mishi alaihi salamu ko a masa salati haka kawai a ce saboda shi dan ahlul baiti ne ko ku gani ba yawa dan zuri ahlul baiti ne sawa'an zaman shi cikin zuri ahlul baiti ya inganta ko bai inganta ba saboda kai an bace shi sai a masa salati shi kadai wannan malamai suke cewa baya cikin manhaji da ahlus sunna wal jama'a gaskiya kun gane yawa amma ahlul bait da sahabban annabi da mutanen kirki ana musu salati gaskiya kun gane ko zimnan cikin salatin da ake ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ko mutum ya aikata alkhairi irin wannan muka ce a masa irin wannan addu'a ya halatta amma haka dai ka ce bace wani mutum shi kadai ko wata mata ita kadai ka ce ita kadai an ta a masa salati suka ce wannan wannan wannan shi aqida ce ta yan shi'a ba aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a wannan shine wa salli alaihim Ya yace inna salataka sakanun lahum lalle sallar ka ayatun shi salatinka ka ko addu'a da kake musu sakanun lahum tsuwa ne gare su Na tsuwa ne gare su saboda ka babu shakka ba sai an gaya maka ba ce yanzu yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka kawo sadaka annabi ya buɗe baki maka addu'a babu shakka wannan natsuwa ne gare ka za ka je ka kai gaya wajen samun jin daɗi da natsuwa ko a ce kai kai ne abu aufa da ya kawo sadaka har annabi ce Allahumma salli ala ali abi aufa wace ne ta fi wannan to shine inna salataka sakanun lahu yace wallahu samiul alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala masani ne sannan mai ji ya wato ce mai ji ne sannan kuma masani ne Allah yana ji sannan kuma shi masani ne ga dukkan abinda mutane ke ayyotarwa saboda ka zan suka mutane da abin da suke duka yana ji kadalika ya san komai da yake gudana a tsakanin su ba abin da ya koyi gare shi to sai ce alam alamu shin ba sani ba anna Allah ya qabalu kakan ta ce na'am ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل إنه فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم Na وينبئكم بما كنتم تعملون نعم يتشي ألم يعلموا شمبستني Allah الله شو للي ألا مدرسي سكي هو يقبل التوبة عن عباده shi yana karban tuba daga bayansa wa ya akudu sadaqat kuma yana karban sadaka wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma lalle Allah tabaaraka wa ta'ala shine at-tawwab mai yawan karban tuba ar-rahim kuma shine mai rahama wa bayinsa wa qul ya'malu kace da su i'malu ku yi aiki wa qul kenan kace da su i'malu ku yi aiki fa sayara Allahu amalakum da sannu Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu kadalika da sannu manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai ga aikin ku wal mu'minuna haka mu'mine ma za su ga aikin ku abinda kuka yi Allah zai gani manzon sa ma zai gani kadalika mu'mine za su gani wata turaduna ila alimin ghaibi wa shahada Ya sanu za a mayar da ku ya zuwa ga masanin gaibi da kuma abin da ke bayyane wa yunabbi'ukum sai shi Allah tabaraka ta'ala masanin gaibi da abin da ke bayyane ba ku labari bima kuntum ta'malun da duk abin da ku kasance kuna aikatawa wani ayoyi da malai karanta mana na bi su fassara ta baki da baki na ganin saboda la'akari da lokaci ba za mu samu daman duba abin da malamai suka faɗa game da su ba saboda kurewar lokaci sai in Allah ya nemo da kaiwa gobe sai mu bi ta kansu insha Allah muna fatan na abinda muka yi bisa ga ba a daidai Allah ya amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya ce mana ya shafe shi daga cikin zukatan wa wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh